shugabannin kasashen kungiyar tattalin arzikin afirka ta yamma wato ecowas sun baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar nijar wa'adin kwanaki bakwai da su mayar da hambararren shugaban kasar muhammad bazum kan mulkinsa wannan dai shine matakin da kungiyar ta ɗauka a taron da ta gudanar a yau lahadi a babban birnin tarayyar najeriya abuja kungiyar ta ecowas ta yi kira ga hukumomin sojin na jamhuriyar ta nijar da su gaggauta sakin shugaba bazum tare da mayar da mulki hannun farar hula a kasar haka kuma kungiyar ta ce ta yi watsi da takardar ajiye aiki da aka yi ikirarin cewa daga shugaba bazum take a yayin da ecowas ke allah wadai da ci gaba da tsare shugaba bazum ta kuma umarci dukkanin hafsan sojojin tsaro na kasashen mambobin kungiyar da su ci gaba da gudanar da wani taron gaggawa domin tsara dabarun aiwatar da ayyukan soji na maido da tsarin mulki a jamhuriyar ta nijar sai dai daga bisani wasu bayanai da ke fitowa daga taron baya-bayan nan na kungiyar ta ECOWAS na la'akari da ɗaukan matakin tura batun sojoji jamhuriyar ta Nijar. Sojojin da suka yi juyin mulkin sun mai da tsohon shugaban kujerarsa a wani lamari da har ya zuwa yanzu kungiyar ta ECOWAS ke cewar tsohon shugaban Muhammad Bazum kadai ta sani a matsayin shugaban ƙasa wanda wannan ya fito ne daga bayanan bayan taro da kungiyar ta gudanar a fada shugaban ƙasar Najeriya. Jawabin bayan taron ya ci gaba da cewa kungiyar ta ECOWAS na ci gaba da Allah wadai da wannan juyin mulki tare kuma da kira ga sojojin da su yi gaggawar sakin tsohon shugaban Muhammad bazum gami da mai da shi kujerarsa wanda kungiyar a shirye take da daukan duk wani mataki da ta ga ya kamata wajen dawo da shugaban mulkin sa To sai dai a nasu bangaren sojojin da suka yi juyin mulkin na cewar a shirye suke da su ma daukan duk wani mataki da ya kamata wajen kare abin da suka aikata musamman ma haɗi da jan kunnen kungiyar ta ECOWAS da kada ta kuskura ta ɗauki wani mataki na turo sojoji jamhuriyar ta Nijar. Abin da ya sauraro lokaci yadda lamarin zai kaya. kwanaki biyu kenan dai da suka gabata bayanai suka tabbatar da cewa sojoji sun yi juyin mulki a jamhuriyar ta Nijar karkashin jagorancin babban sojan da ke kula da fadar shugaban kasar sai gashi kuma daga bisani kasar Faransa na aiko da wata sanarwa cewa bata aminta ba ba kuma ta bayan waccan aniya ta juyin mulkin da sojojin suka yi a wata sanarwa dai da aka gabatar sojojin sun yi ikirarin cewa taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma koma bayan da kasar ta fuskanta mata na ɗaya daga cikin dalilan da suka tilasta wa sojojin yin juyin mulkin ya zuwa yanzu dai abin saurare shine shin ko sojojin za su yi biyayya ga wannan umarni na ƙungiyar ta ecowas zuwa waɗancan kwanaki ko kuma aka san haka Muhammad Bazum dai ya zama zaɓaɓɓen shugaban jamhuriyar Nijar, kuma shugaban ƙasa zababbe na farko da ya karɓi mulki daga zababbiyar gwamnati ta hanyar dimokuraɗiyya a tarihin jamhuriyar ta Nijar. Bazum ya lashe zaben shugaban kasar da kashi 55.7 na adadin ƙuri'un da aka kada. Rikicin bayan zaɓe na ranar 21 ga watan Fabrairu ya yi sanadiyar mutuwar mutum biyu da kuma tsare mutum 470 a gidan yarin kasar. Daga baya kuma kotu ta tabbatar da nasararsa. An dai haifi shugaban kasar jamhuriyar ta Nijar Muhammad Bazum ne a shekarar 1960 wanda yake balarabe ne da ya fito daga yankin Difa da ke jamhuriyar ta Nijar. Ya kuma yi karatunsa na firamare har zuwa sakandare a birnin Zandar bayan karatun ilimin falsafa a jami'a a shekarar 1984. Bazum ya zama malamin makaranta inda ya koyar da ilimin falsafa a Maradi da kuma jihar Tawa. Ya kasance ɗan gwagwarmayar kwadago da siyasa inda tun daga ƙungiyar malamai ya shiga fafutukar kwato haƙƙin ma'aikata. Muhammad Bazum yana cikin 'yan gwagwarmayar kwadagon da suka tabbatar da ganin gamayyar ƙungiyoyin kwadago sun kafa jam'iyyar PNDS tarayya. da kuma zaben shugaba Muhammadu Isufu a shekarar 2011 an naɗa Bazum a matsayin minista sau hudu sau biyu kuma ana zabensa a matsayin ɗan majalisa a cikin shekarar 1995 ya fara zama ministan harkokin kasashen waje a gwamnatin haɗin gwiwar MNSD nasara da kuma PNDS tarayya ta tsohon shugaba Hamma Ahmadu da ya zama firaminista a wancan lokaci ya sake rike mukamin a gwamnatin soji ta shugaba Ba'ar mai nasara bayan ta ta kifar da gwamnatin haɗin gwiwa a shekarar 1996 wanda daga baya ta sallame shi saboda adawa da ita. Bazum ya sake zama ministan harkokin waje daga shekarar 2011 zuwa shekarar 2015. kafin nan ya yi sakataren harkokin waje a ma'aikatar tsakanin shekarar 1991 zuwa 1993 zamanin gwamnatin riƙon ƙwarya ta Ahmadu Shehu. Shi ne mataimakin shugaban jam'iyyar PNDS tarayya a lokacin da Muhammad Isufu yake shugabantar jam'iyyar. Bayan zaman Isufu shugaban ƙasa sai Bazum ya zama shugaban jam'iyyar a shekarar 2011. A shekarar 2015 ne gwamnatin Muhammad Isufu ta naɗa shi minista a fadar shugaban ƙasar. Kazalika Muhammad Bazum ya zama zaɓaɓɓen ɗan majalisa ƙarƙashin jam'iyyar PNDS a shekarar 1993 amma daga baya aka soke zaben. A shekarar 2016 an zaɓe shi a matsayin ɗan majalisa daga baya kuma shugaba Isufu ya naɗa shi ministan harkokin cikin gida tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2021 wanda a shekarar ne ya yi murabus daga mukamin domin tsayawa takarar shugaban ƙasa a watan Fabrairu. Muhammad Bazum ya yi nasara a zagaye na biyu na zaben da kashi 57.7 kuma ana kallonsa a matsayin ɗan gaban goshin tsohon shugaban ƙasa a da ya alkawarin ɗorawa kan ayyukan da shugaba yusuf ya fara na tabbatar da tsaro farfado da tattalin arziki a jamhuriyar ta nijar kwana biyu kafin rantsar da bazum wasu sojoji sun yi yunkurin juyin mulki amma dai aka dakile harin da suka nemi kaiwa fadar shugaban kasa gami da kame su a wancan lokaci